kun ji tambayarsa ba su da alaka da sallah yana magana akan hadisin azabu zabi babin riba ajiye sai in mun rasa wata tambayar akan wannan sai mu dawo kanka cikin abin da muka yi mhm. akan me kaga ita ma wannan ba ta da alaka da babin mu na'am malam mhm. <laughs> wai me za ku ji haka ne wannan ya yi daga tambayar riba wannan mota ya buge mutum biyu na'am an kura makalla abin nan akan magana wanda ya yi sallah hmm. ya manta hmm. kuma sulfati a koda ya manta to idan mutum ya kasance mamun bai kuma ya manta suratul fatiha bai yi ta ba a lokacin liman yake a ina za mu tafi da ayan nan da yake rabbana la tu'akhidna in nasina Mhm. rabbana la tu'akhidhna in in nasina la me al mu'akhadha in ka bar abu a kama ka da laifi bari na mantuwa ba a kama ka da laifi amma shi ginin ba za ka yi rama ba idan ba rukuni ka babu salla. adamul mu'akaza daban ka fahimta da kyau yanzu misali rufi'a an ummati al khata wa nisyan wa mastakrihu alai sai kai kuskure ka kade mutum da mota zaka biya diya to amma ba kuskure bane ba la to aka zana inna sidawa khata'na <laughs> ka fahimta da kyau kaga zaka biya diya bayan ka biya diya kuma zaka yi kafara tsakaninka da ubangiji shine yantar da baiwa mummuna ko kuma azumin wata biyu a jere ga wanda bai samu daman yantar da baiwa ba to shi wannan adamul mu'akhadha shine rashin kama ka da laifi ba za a kama ka da laifi ba in ka bar abu da mantuwa amma rama shi kuma yana nan a kanka ka fahimta da kyau yawwa ba za a kama ka da laifi ba in ka yi abu da kuskure amma biyan wannan abin yana nan a kanka in na biya ne ka fahimci wannan da kyau yawwa mhm. ina jin ka da shi sama da kasa ta sassa tsaya kashi na mhm. eh, asali ar Allah allama al-qur'an khalaqa al-insan علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان illiman من بينا وابي كما تكي كرتو ba sai Eh, sai eh, manzo Allah ce mali unaza ko kuma la'allakum taqra'una khalfa imamakum qalu na sai ce la taqra'u illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata lahu yaqra'u fiha bi fatihatil kitab wannan hadisin ya zo da inda abin da yake nufi daban mu kuma abin da muke nufi daban mu muna magana kan wajibi ne ayi ko ba wajibi bane ba muna magana kan wajabcin karatun fatiha muka ce ba wajibi bane bai dalli mannan karatun bai ne wancan hadisin baya nuna wajabci mafi girman abin da hadisin ke nuna shine jawaz halaccin karantawa don ka gane a ko ka'ida ne sananniya wajen malamai idan aka kore abu aka ce babu shi sai aka yi istisna'i aka ce sai bangare kaza na shi wannan istisna'in da aka yi baya nuna wajabci sai dai nuna jawaz dan ka gare Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mummunai su riki kafirai a matsayin ababan kauna a wurin su su kyale mummunai sai ce wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay duk wanda ya wannan shi ba komai bane a wurin Allah illa an tattako minhum tuqa sai dai in kun yi dan taqiya to hukuncin taqiya wajibi ko jawaz aha can gurin ma yace malakum taqrauna kalfa imamakum ko ka annakum taqrauna kalfa imamakum sai ce la taqra'u illa bi fatihatil kitab la taqra'u umumi na hana karatu illa bi fatil kitab istisna'i ne wannan istisna'in ba'da nafi abin da yake nunawa shine mai jawaz amma baya nuna wuju wanda mu ko ta kallama alal wuju bugu da ƙari bugu da ƙari la taqra'u illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata lillahi illa bi fatihatil kitab kamar yadda muka ce yana nuna jawaz bugu da ƙari idan ka ɗauki wannan la salata lana kara fi fatatil kitab da kuma wa idza qura alquran fastami'u lahu wa astu lalakum turhamun kowanne umumi ne wancan umumi cikin dukkan karatu in ka jana karatu ka saurara sawa'un karatun sallah ne ko karatun wajen sallah inda dai qur'ani yake karanta kana ji kai me wancan kuma umumi ne na sallah matukar sallah zaka yi karanta fatiha to kaga an samu cin karo tsakanin umumin guda biyu ka'idar malamai idan muka samu am guda biyu sun ci karo da juna to sai mu duba daga cikinsu mu ga cikinsu akwai wanda taksis ya shiga cikinsa duk wanda taksis ya shiga cikinsa an rage masa karfi wanda taksis bai shiga cikinsa ba ya fi shi karfi don haka sai a dora shi akan sai mulkushe shi alal misali umumin la salata liman lam yaqra bi fatiha wannan am ne babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to sai mutum ya zo ya samu limami ya yi ruku'i sai ya yi ruku'i tare da liman ya samu liman cikin ruku'i aka dago ya samu wannan rakar ko bai samu ba to amma ya karanta fatiha bai karanta ba amma annabi ya nuna ya samu wannan rakar ashe umumin la salata wallam ya qara bi hadhihi kitab da khalahu takhsis dan ga wata sura wahida khassasat hadha al-umum idan umumun da khalahu takhsis wannan wai za qura alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun umum lam yadkhulhu at-takhsis fa iza ta'arada amani ahaduhuma dakhalahu at-takhsis wal akhar lam yadkhulhu at lam سلط الذي لم ala alladhi على الذي دخله sulita alayhi fa yakunu aqwa minhu a nan gurin kaga wancan am ne wancan am ne illa anna hadha al-am aqwa min zalika al-am لأن ذلك العام ضعيف لأنه دخله التخصيص وهذا العام قوي لأنه لم يدخله التخصيص فإذا لا يقوى على معارضته wannan wata ka'ida ce tana lungu sosai a cikin usulul fiqh amma za ta fa'idanci mutum kwarai da gaske ga da suke dalibai ka fahimci wannan da kyau to mhm mai karanta sura in ya karanta sura ko wace sura ya karanta sai kan kara kun zuwa Allahu a bayan ta eh kuma ka kai gaba na annabi ya tabbatar eh shin wannan idan kawai mutum yana da zai iya dauka ya zama mishi kamar sunna in ya karanta ko wace sura ya iya karanta kun zuwa Allahu a bayan ta ba komai a kansa shi wancan ya da da laifi da annabi ana shi da da laifi da annabi ana shi kuma wannan na nuna halaccin mutum ya karanta sama da sura daya a cikin raka'a ya halatta

yayi ne don ya karantar da mutane amma aslan ana son mutum ya yi su ne a sirrance eh. eh. na a ba korewa ne daga cikin musulunci ba yana cikin ahadisul wai manzo Allah ya ce baya cikin wanda duk baya rera alkur'ani alkur'ani yana ta rera shi to kuma rera alkur'ani ba wai mutum ya rinka waka da shi ba ba haka yake shi ba dan waɗansu sai suka ɗauke shi akan algina waka wannan kuma at-taghanni ne man lam yataghanna bil qur'an at-taghanni bil qur'an shine raira shi ma'ani a madadin yanzu ce alhamdu lillahi rabbil alamin ar-rahmani ar-rahim yanzu na raira amma da ce alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم malik yawmiddin kaga na rera kowa zai rera gurgudan baiwarsa amma yasa yana karanta shi da yake karanta jarida alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim lamai ta ganna bilqur'ani manzo Allah ya ce baka cikin mu <laughs> baka cikin mu baka rera alqur'ani dole mutum ya rera sai baiwar murya wani ya foni eh. wannan yana shiga cikin bid'a tangin din nan irin wanda ake ana kabbara din nan yana shiga cikin bid'a ya kamata mutum ya nisance shi wani malami ya yi rubutu a kai ya ce koyon muryar wani bid'a ne bakar abu zaid a cikin wani littafin sa bid'ul qurra ya ce za ka yi daidai muryar muryarka da Allah ya baka <laughs> to kaga ya za to ya za fa da yawa ne za mu ce wallahu alam shi dai ya ce kowa ya tsaya da muryarsa mhm. ina jin ka karatu bayan liman eh eh ya halatta a lokacin kayi a sirranci eh. yan sahu yi nisa ta yadda baka jin abin da liman ke cewa cewa fasta bi'u yanzu kai bai hau kanka ba tunda baka ji ma ballanta na ce istima'i eh da gaske na'am ina jinka a da ai ba magana ya zaka karama ta bane zaka sake wannan raka'ar da Fatiha ba ta ciki eh zaka isqatin wannan raka'ar sai ka canja wata a madadin ta eh ko na fila ce fa ba wani badiya dole sai ka canza wannan raka'ar duk raka'ar da babu Fatiha ciki ai rusasshiyar raka'a ce kenan in dai ba can inda aka yi taksisi ba ga wanda yake bin liman ya zo ya samu liman cikin rukuni na'am zai shiga ciki sai dai suka ce zuwa abinda yake nuna wa yana nuna alwujub ne baya nuna cewa albasmala din fil wudu'i rukunun min arkanil wudu amma can alfatiha fi salati rukunun min arkanis sala ka gane bambancin yawwa Ah, ah, tambaya ta karshe ta wannan malamin wanda ya yi azabu bi zabi ba kai ba wanda ya ci muka ce dawa wata tafi tambayar sa ba ah, azabu bi zabi da kuma alfidda bil fidda annabi ya ambaci ababai guda shida ne azabu bi zabi wal fiddatu bil fiddati waɗannan kaga dangin kuɗi ne zinari azurfa mislan bi mislin yadan bi yadin sai kuma dangin kayan abinci albur bil bur wa sha'iru bi sha'ir wa tamru bi tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin abin nufi ba za a yi cinikayyar zinari ba da zinari dan uwansa ko azurfa da azurfa yar uwarta sai da sharuɗa biyu adadin da ka bayar ya zanto shine adadin da ka baka ka ba da kilo ɗaya na zinari to a baka kilo ɗaya na zinari ka ba da kilo ɗaya na azurfa a baka kilo ɗaya na azurfa ka ba da gram hamsin na zinari a baka gram hamsin na zinari ka ba da talatin na azurfa a baka shine mislan bi mislin daidai wa daida sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu yadan biyadin hannu da hannu abin nufi ka bashi kai kuma ka karba domin abin da ake nufi da yadan biyadin an yatimma taqabudu fi majlisil aqdi an fi majlisil aqdi bi ma'ana an tu'tiyahu wa ta'khudha ma ladayhi fi majlisin wahid duna an taftarika ina jin haka ya fito fili to shi ne yadan biyadin ba wai ana nufin yadan biyadin gashi nan gure in bala abubakar ga wannan shi kuma ya bani da wannan hannun haka dole su a ba haka ake nufi ya halatta ya karba ya duba ya duba ya duba ce to na yadda ni kuma ganawa muna nan fi majalisar agadi kenan ne yadan biyadin kabla an naftarika kabla an naftarika shi ne yadan biyadin to shi ma wancan guda hudu kenan albur bilbur alkama da alkama dole ya zanto adadin wannan alkamar shine adadin waccan buhu ɗaya wancan wancan ma buhu ɗaya kwano ɗaya wancan wancan ma kwano ɗaya a sha'iru bi sha'ir shi ma haka a tamru bi tamri dabino da dabino shi ma haka al milhu bil milhi gishiri da gishiri shi ma haka dole ne adadin da na baka shi zan karba adadin da ka bani shi zan baka adadin kar mu fifiko a ciki ya kuke surutu malam alal misali wani ya iya zuwa gashi zan baka curin zinarin da ke hannuna yana auna gram 150 amma ba a sarrafa shi ba ba a kai shi wurin mai sarrafa goldsmith ya sarrafa shi ba kai kuma naka zinarin duk da shi ma shi zinari ne amma an sarrafa shi an yi awarwaro da shi an yi dan kunne an yi baji an yi menene ne ba zan ce na wadan ba a sarrafa ba da kura a jiki da datti ba a sa wuta an fitar da dattin cikinsa ba ga gram 150 amma kai naka gyararre ne an fitar da dukkan dattin cikinsa za ka kawo gram 130 a madadin na 150 in mun yi haka mun yi riba dole zanto mislan bi mislin nauyin za a auna gram ɗin wani ya kai kaza wancan ma ya kai kaza ko da ingancin su ya bambanta in dai zinari sunan shi wancan ma zinari sai an auna ya zama daidai wadda mislan bi mislin yadan din to haka dabino da dabino ko da wani ya zo da dabinon madina kilo biyu wani ya zo da dabino a can dan kasar shawarin cikin kasar jigawa shi kuma kilo ɗaya da rabi ba za a ce ba kawo na madina kilo ɗaya da rabi ka karɓi wannan na Najeriya kilo biyu tun da na Madinan ya fi inganci in an yi haka an yi riba dole sai ya zanto mislin bi mislin wannan kilo biyu wancan kilo biyu wannan ɗaya wancan ɗaya yadan bi yadin a yi bayayya da juna a nan take amma mutum ya karɓi naka ya ce bari je da ɗauko maka wannan to riba ta shiga ciki aiki aiki sosai wannan ina jin zai shafi lattar mutum yan kasuwa kenan ai ko a madina <laughs> eh? ko a madina inda ake sai da gwal eh. in ka je musanyen gwal sukan ɗauki sun sarrafa nasu sun yi aiki design din sukan cire A akwai su malamai da suka ba su wannan fatawar kuma wallahi ba su da hujja ko ta sun kwabo riba ce za mu durga musu mun je haji eh riba ce wallahi <laughs> ah, manzo Allah ya ce mislan bi mislin az-zahabu biz-zahabi mislan bi mislin yadan bi yadin haka manzo Allah ya faɗa ai hadisi ne wanda yake gairu kabil lil ta'wil ba zai taba karban kowane irin tawili ba ya amma sai da yake ai ba za su ji bane ba waɗansu masu tsoron Allah kila su saurare ka amma waɗansu ba za su ji ba a bai shafi kuɗi ba don kuɗi ai ba suna zinari da azurfa ba naira da dala da saifa ba za a ce yadan muslim bi muslim ba sai dai a ce yadan biyadin. amma ba za a ce bai baka dala ɗari ka ban naira ɗari <laughs> da gagaye eh. ai dole wani ya cuci wani a ah, wannan cinikayya za a yi ba za a ce wani wai ɗari da ɗari ba zai ba zai yiwu ba an gane ko wannan dan an sa ko babu laifi sai dai wannan yadan biyadin za a nema in baka dalar yanzu ka miko min naira amma kar in baka dala yanzu kan cewa zaka je gida ka dauko min nairori ko in baka nairori ina son sai dala ka ce bari ka je gida ka dauko min an shiga riba